الحمد لله منشئ الأيام والشهور ومغني الأعوام والدهور ومكور الليل على النهار ومقلب الأجواء من حر إلى برد ومن برد إلى حر ويدين الأيام بين عباده الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود الشافع المشفع الذي عمر سنينه وشهوره وأيامه ولياليه بطاعة ربه ومولاه وهو الذنوب ونال المنازل العالية وجزيل المكرمات فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الدائمين في طاعته ما تكررت الأعوام والساعات وتعاقب الليل والنهار أما بعد أيها المسلمون عباد الله ها قد ذهب أكثر من نصف عامنا هذا وفات وانقضت عنا أيامه ولياليه إلى غير عودة ونحن في غفلة شديدة عن الآخرة وتنافس كبيرة عن العاجلة وتنافس كبير على العاجلة وضعف وتقصير وتكاسل عن الأعمال البر الطيبة وتصويف وتباطؤ عن التوبة والإنابة وما أكثر ما سمعنا إن فلان قد قضى نحبه ومات وترك ماله وأهله وخلانه وأصبح في قبره رهين أعماله وفيها الصالح أو السيء من من أقواله وأفعاله واعتقاداته ألا فهل مبتعد ألا هل من معتبر على ألا هل من متذكر ويعاني حشرجة صدره ويكابد منازعة روحه قبل أن ينطق فيقول التواتر والأنصار والجوارح إلى مسالك الغفلة والفسق والبدع والآثام والعصيان مسارعة ألم تسمع النفوس قول قول خليلها معاتبا لها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقد ثبت عن نافع أنه لم أنه قال كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله بكى حتى تبلى لحيته من البكاء ويقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب أما سمعت النفوس قوله جل وعلا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم خلقه يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مطر الذي بين جمادى وشعبان ألا فاحذروا أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذه في هذا الشهر وبقية الأشهر الحرم بالسيئات والخطايا والذنوب والمعاصي والبدع والضلالات والفسق والفجور والظلم والعدوان والقتل والاقتتال والغش والكذب والغيبة والبهتان والحسد والظلم والملوج في الفتن والقلاقل فإن الله عز وجل قد زجرهم ونهاهم عن ذلك فقالوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن السيئات من بدع ومعاصي وظلم وبغي وعدوان تعظم وتشتد وتكبر وتغلط في كل زمان أو مكان فاضل وقد ثبت عن التابعين قتالة بن نعمة الدوسي رضي الله رحمه الله تعالى أنه قال فإن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيما في القيام به بل لا زال العلماء رحمهم الله ينكرون ما يرون في ذلك من أحاديث وآداب ضعيفة أو مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون للناس بطلانها وعدم صحتها على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم وأزمانهم الوقفة الثانية عن تخصيص شهر رجب ببعض الصلوات الثالثة حادثة الإسراء والمعراج وهل وقعت في شهر رجب أم لا ومحب لله ورسوله ومعظم لهما في أن لا يكون قد قد احتفل بهذه الأشياء ولا من الداعين إليه ولا من المباركين به ولا من الداعمين بمال وطعام وشراب لأهله وإقامته وكل من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الترك لهذه الاحتفالات وغيره من الاحتفالات har yau fanna ya sa'a wani yau da ayyuan nas ki alamu an al'amala da ta yi kumuliyan nas min siyami aw salatin aw zikirin aw ifada aw bayyana da kwakwaban gina Allah ta'ala wa kwalaban din ajirmin ولم يأت دليل من القرآن والسنة في دعوة الناس إليها يطلق عليها العلماء والعلماء الى في الدين من المحرمات الشديدة والمنكرات الشنيعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعظ أصحابه في خطبه فإنه يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار وجاءت فتك الله سبحانه وتعالى subhanahu ranaku da watanni da shekaru da ainihin ranaku da lokuta mai shigar da dare cikin rana wanda ya ita canja yanayi daga zafi zuwa sanyi daga sanyi zuwa zafi wanda yake sarrafa a cikin lokuta tsakanin bayansa wani lokaci ka samu kanka a cikin bakin ciki wani lokaci ka samu kanka a cikin farin ciki wani lokaci ka yi dariya wani lokaci ka yi yau ka zama mai kuɗi gobe ka zama talaka yau ka zama mai mulki gobe ka zama ba haka bane yau ka zama ya ayyuhan mala'u gobe ka zama ya ayyuhan nas duk wannan ba dan komai bane ya zama wa'azi ne da la'akari da tunani ga ma abokan hankula na shaida cewa babu wani abin bauta bisa cancanta face Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma na shaida da cewa annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ma abocin mutane wanda kowa sai ya goge masa gobe kiyama ma abocin tafki na ruwa wanda kowa sai ya sha gobe kiyama ahlus sunna wanda Allah ya yi masa izini ya yi ceto gobe kiyama wanda ya karar da shekarunsa ya karar da watanninsa ya karar da ranakunsa da darakakinsa a cikin da'ar ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ya gafarta bayan allah rabin wanda shekarar ya riga ya wuce kuma ranakunsa da dararrakinsa duk sun wuce kuma ba za su ƙara dawowa ba rana wannan ranar za ta yi magana da kai ya kai dan adam ne sabon halitta ne kuma akan dukkan ka na yau ni mai shaidawa ne kuma ka ribace ne domin ni ba zan ƙara dawowa ba ila yawmul qiyamah saboda haka idan minti daya ya wuce a cikin lokutan ka to ba zai ƙara dawowa kuma rayuwar ka wani sashi daga rayuwar ka shine a wannan lokacin amma duk da wannan mu muna cikin wani sakaci daga tunanin lahira kuma abin da muke fama da shi shine rige-rige da takara a cikin rayuwar duniya ga rauni ga ainihin nakasa ga ainihin kasala daga ayyuka na biyayya ga ainihin jinkiri daga ainihin tuba daga da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kullum mutanen da ake rikiyar su zuwa jana'iza ba su da adadi kullum mutanen da ake ke su makabarta ba su da adadi kai ba ka tunanin kowane lokaci za a iya kai ka wannan gidan kuma za ka bar dukiyoyinka wansu su gada kuma za ka bar matayenka wansu su aure su ka so ko baka so ba kuma za ka bar abokananka gaba daya wata rana ma su zo su manta da kai su yi ba za su ma cewa sun taɓa wani abokan da kai ba kawai abin da zai rage maka a cikin kabarinka shine ayyukanka wanda za ka bada su domin a kyale ka idan sun sun inganta kenan sai a karbi jinginan in ba su inganta ba kai ma ba za ka ainihin zargin kowa ba sai kanka saboda haka wane ne mai wa'azantuwa wane ne mai tunani wane ne mai la'akari wane ne mai jin gargaɗi wane ne mai barin bid'o'insa wane ne mai barin sabonsa kala kala da yake yi dare da rana an gan shi ko ba a gan shi ba kafin rana ta zo ranar da magagin mutuwa za su zo masa ranar da zai bude bakinsa ya ce ya hasrata ya nadama da ranar da nadama ba za ta yi amfani ba za ta yi amfani ba ya nadama ta akan abin da zai sakaci a gefen Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum min as ne a cikin izgili nake a lokacin da nake cikin duniya ya ku bayan Allah me yasa idanuwan mu ba za su zubar da hawaye ba suka bushe idan suka ji alƙawarin Allah alƙawarin Allah ne nima ne masu na daɗi ne ko mara daɗi me yasa idanuwa ba za su zubar da hawaye ba me yasa zukatanmu suka ƙeƙashe suka gafala suka kasance suka sakankance me yasa harsunanmu da ganinmu da gaban jikinmu suka zama masu gaggawa ne zuwa sabon Allah subhanahu wa ta'ala shin wa'annan rayukan namu me yasa ba su ji a lokacin da Allah yake zargin su yake cewa a nan ya yi yin na amanu an ta shafi mun da ba sa ji da Allah ya yi wannan gargaɗin ya tsoratar da mu shin alam ya ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq lokaci bai yi ba ga waɗanda suke imani zukatansu su yi tawali su yi tawali idan aka ambaci Allah ba idan suka ji aka ambaci Allah ta me yasa ba za su tsina wa wannan ayoyin ba wa ma nazala min nafi mola ibn umar ya rawaito da cewa abdullahi ibn umar duk lokacin da ya karanta wannan ayar sai ya kuka yi kuka har gemunsa sai ya jiki sai ya ce ya allah lokaci ya yi lokaci ya yi lokaci ya yi ɗaya daga cikin magabata sanadiyar sa sanadiyar tubansa kenan yana kan hawa katin gane ya je ya sata sai ya ji wani bawan Allah yake karanta alam ya ne lillazi na aminu an ta taksha da li dhikrillah shi barawul yana kan hawan katanga ya je ya zata sai ya ji an karanta wannan aya alam ya ne lillazi na aminu shi lokaci bai yi ba ga waɗanda suke yi imani suka kan su ji tsoro idan suka ji ayoyin Allah sai ya tsaya ya ce lokaci ya yi sai ya ba da amsa ya ce lokaci ya yi sai ya sauka shi ake yi ce lokaci ya yi tun wannan lokacin sai ya bar sata ya koma neman ilimi sai ya zama gwarzo daga cikin kwara wajen ilimi saboda haka tun lokacin da bawan Allah ya ji wannan ayar ya samu wani nutsuwa a zuciyarsa kuma zuciyarsa ta samu ainihin tsoro ta samu ainihin a ta rizina wa wannan ayar domin idan ya kasance yana aikata wani aiki na mummuna to tun wannan lokaci sai ya bari saboda wannan ayan da ya ji shin kunnuwan namu ba sa sauraron ayoyin Allah a lokacin da Allah yake cewa inda mu bai yaki mu mujrimin lallai duk wanda ya ji wa ubangijinsa yana mai laifi to fa inna lahu jahannam hakika yana da jahannam la ya mutu fiha wa la shi ba ne mutuwa bane a cikin da kuma ba ne rayuwa bane ne ai mutum baya mutu a cikin wuta Gracias. shaddal hadar to kiyaye kanku ku yi matukar kiyayewa an tazlimu anfusakum kar ku zalunci kawunan da sauran watanni masu alfarma wannan watan da muke ciki da sauran watanni masu alfarma domin zunubai da ainihin sabon Allah kala-kala da ainihin bidiyoyi da ainihin fasikanci da ainihin fasici da zalunci da ta'addanci da kisa da ainihin ƙarya uwanka da hasada da hutsawa cikin fitintunu da bala'i to duk wayan abubuwan an haramta su a cikin wannan watan da muke ciki da yan uwansa na watanni masu alfarma domin allah ya hana ku kada ku zalunci a ciki kada ku yi sako a ciki kada ku yi duk abu da ake kan mummunan aiki an hana mutum ya yi a cikin wannan watan da ake ciki domin laifuka zama idan an aukar da su cikin watan da Allah ya daukaka shi ko kuma wurin da Allah ya daukaka kamar maka laifin da kai a maka ba daidai yake da laifin da kai a wajen maka haka ma laifin da kai a cikin wannan watan ba daidai yake da laifin da kai a wajen wannan watan ba domin gurgurare ne da lokuta ne da Allah ya daukaka su shi yasa shi ne irin azumin da mutane suke a wannan watan da muke ciki mutum ya kebanta wata rajab da wani azumi musamman ma azumin da mutane mu suke kira azumin tsofaffi ko ma adraka ma azumin tsofaffi ya za a yi Allah ya sassauta maka a cikin watan Ramadan in kuma ya sassauta maka kuma ya zo ya daura maka na bila na bilan ma da ba shara'a ta ba wannan hankali ai zai dauka ba azumin da yake wajibi an sassauta maka to ya za a yi a zuwa wahalar da ke cikin abin da ba wajibi ne to bai halarta musulmi ya kebanta wata ibada don sunan wannan watan rajab ba bai halarta duk wanda ya aikata ya aikata bida domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kebanta rajab ba da wata ibada hakan masahabansa da ainihin sahabbai da an yi da tabi'ai ba wanda ya kebanta wannan watan da wani azumi wanda ake kiran azumin tsofaffi musamman ma an sani wasu mutane da wasu kabilun larabawa farkon watan rajab suna kebanta shi da wani azumi ko farkon juma'a a ciki ko farkon alhamis a ciki eh? to suna kebanta shi da ibada to duk wannan kowane kabila ne suna da nasu al'adar suna da nasu yanayin girmama wannan wata da muke ciki to duk an hana to duk ba wani dalili wanda zai mara ma wayan ibadun baya kawai abin da aka sani daga malamai shine bayyana hadisan nan da aka rawaito a kan wannan ibadun a cikin wannan watan su dinga bayyana ma mutane batancin wannan hadisan da ainihin rashin ingancinsu kuma malaman ba a zamanin su daban-daban ne kuma garuruwan su daban-daban ne kuma mazhabobin su daban-daban ne domin gaskiya ake magana a kai gaskiya ba ta saba ma juna abinda malamin da yake maka yake gaya muku to in ka zo Najeriya malamin da ke da yake Najeriya irin abu yake gaya wa mutane ƙarya ce za a ganta a nan yau gobe a ganta a can amma gaskiya ɗaya ce duk inda ka tafi a duniya ko yaro na aka haife shi yau in Allah ya taimake shi ya yi ilimi irin abin da muke giya muku yau shi ne ya kan zai je giya muku alhalin da ya zamani da mu ba ibn hajar rahimahullah suke yi ana karanta salatin raza'i farkon watan rajab suke yi wannan wata suke yi wannan sallah mi'raj mu'jiza ce da Allah ya bayyana ta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da girman wannan mu'jizar ba a san lokacin ne ba amma mutane sun ce ah, shi yasa ma malaman siyar malaman tarihi da malaman sira suke sabani mai yawa ko suke ce a cikin ramadan ne ake al-isra wal mi'raj ko suke ce a shawwal ko suke ce zulqa'da ne ko suke ce zulhijja a hakan ma suke ce wasu suke cewa a farkon wata ne wasu suke ce tsakiyar wata wasu kuma sai su ce a ƙarshen wata to kun ga kenan abu abu ne kenan dubu ya shiga a ciki saboda haka ba ba wanda ya san lokacin da ake a Isra'ila ne ba ilimin wannan Allah ya ke kwanta da shi mai nuna kowa sai abu na hudu shi a wannan daren dai a Isra'ila ne ba shi ya halatta a yi wani biki a ciki to malamai irin abin da suka faɗa a kan ba a san lokacin da ake a isra'ila da rayu ba a kan wani a kan irin abin da suka faɗa a can suka suka faɗa a kan uh, wani biki a cikin wannan daren ba halalta ba ya haramta an ce ya haramta mutum ya wani biki a wannan daren domin daren ma bai tabbata ba ba a san lokacin da ake da ake a isra'ila da rayu kuma ko da ya tabbata dare ne na a israila da rayu a cikin da 27 na darajar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aukar da wani biki ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai ma ba su yi ba waɗanda yun mutanen da suka bi tabi'ai ba mu da ya aikata hakan ma manyan malaman da manyan malaman da muke bin mazhabansu ya imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal imamu malik ba wanda ya aikata saboda haka waɗannan malaman ba. suna nuna macewa ba su san wannan ibadar ba na bikin da ake yi na wannan daren 27 na wannan watan da ake ciki saboda haka duk wanda ya tallafa da wani abu na kuɗi ne ko abinci ko kuma ya nuna murna ko ya nuna goyon baya akan wannan ah, bikin da ake yi to yana saboda haka bayan allah cewa irin ayyukan da muke yi ayyukan da muke tashi da shi na alkhairi sallah ne ko na azumi ko kuma ambatan allah ko kuma bukukuwan da muke yi ko makamantansu na ibadoji dukkan su muna yi don neman kusanci zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala da neman ladan su a gobe kiyama to idan babu wani dalilin da ya zo a غر عن المتضررين من المسلمين اللهم ارفع غر عن المتضررين من المسلمين